Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugabannin kasashen yammacin duniya da suka yi taro jiya Juma'a a taron harkokin tsaro na Munich sun amsa kiran da shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yi da neman karin agaji cikin gaggawa domin tunkarar mamayar da Rasha ta yi a kasarsa Kimanin shugabannin ƙasashe da gwamnatoci arba'in mai 'yan siyasa da kwararru kan harkokin tsaro daga ƙasashe kusan ɗari da suka hada da amurka turai da china ne ke halartar taron shekara-shekara na kwanaki uku na ƙungiyar tsaro ta duniya wanda aka tsara don samar da wani dandalin tattauna rikice-rikicen duniya a karan farko cikin shekaru ashirin ba a gayyaci shugaban rasha zuwa taron ba a shekarar da ta wuce jami'an rasha sun ki halartar taron wanda aka kammala kwanaki hudu kafin rasha ta mamaye ukraine Zelensky ya yi jawabi a wurin taron daga ƙasarsa yana mai kira ga abokanansa na yammacin duniya da su hanzarta su kai agajin soja da aka alkawarta da yake kamanta aron gamar da ƙasar ke yi da rasha da kuma labarin dauda da jalud da ya ce dole a yi galaba a kan jalud jim kaɗan bayan nan shugaban gwamnatin jamus olaf scholz ya yi kamar ya amsa kiran inda ya buƙaci duk wasu ƙawayen da za su iya isar da tankokin yaƙi na zamani kiran leopard 2 zuwa Ukraine da su yi hakan nan take, kana ya alkawarin ba da tallafin kayan aiki ga duk wanda ya hakan. Zanga-zanga kan karancin ruwa a garin Walketi da ke kudancin kasar Habasha ta rikide zuwa mutuwa a cewar shaidu jami'an tsaro sun buɗe wuta kan masu zanga-zangar inda suka kashe akalla mutane biyu. Wasu tsofaffin mata ne ɗauke da jarkokin ɗiban ruwa suka fara zanga-zanga da sanyin safiyar rana Alhamis ɗin da ta gabata kuma a cewar wani ganau a hankali ta karu zuwa dubban mutane. A Dane Kifli wani mazaunin walketi da ke wajen zanga-zangar ya shaida da biyoyi a jiya Juma'a cewa jami'an tsaro sun fara gaya wa mutane su zauna bayan sun tattauna da wasu masu zanga-zangar. Ya ce lokacin da muka zauna ba za mu iya ganin ainihin abin da ake faɗa ba kuma ba su yi mana ƙarin bayani ba. Ana cikin wannan hali ne da yake ina gaba sai suka fara harba mana barkonan tsohuwa mun yi kokarin ceton kanmu sai mutane suka fara jifa da duwatsu bayan nan ne suka fara harbi bayan sun tarwatsa mutane tawagar 'yan majalisar dokokin amurka kusan hamsin ne suka halarci buɗe taron kwanaki uku na shekara-shekara na harkokin tsaro na munich don tabbatar da goyon bayan ɓangarorin biyu game da taimakon da amurka ke baiwa ukraine tawogin hudu na shugabannin democrat da republican da mambobin majalisar dattawa da na majalisar wakilai sun bi sahun ɗaruruwan 'yan siyasa jami'an soja da jami'an diplomasiya daga sassan duniya a wajen taron jami'an amurka sun ce tawagar amurka a wurin taron tana ɗaya daga cikin mafi girma tun lokacin da aka kirkiro taron a shekarar 1963 mamayar da rasha ta yi wa ukraine ta karfafa kawancen kungiyar neto da tarayyar turai da kuma haɗa kan 'yan majalisar dokokin amurka shugaban marasa rinjaye na majalisar dattijan amurka da jam'iyyar democrat ke da rinjaye mitch mcconnell ya shaida kamfanin dillancin labarai na reuters bayan ganawa da 'yan siyasar jamus masu ra'ayin mazan jiya cewa mun zo ne don mu aika da bayyanannen sako ga wannan taro da kuma kowa da kowa a duniya bangarori biyu na jam'in amurka gaba ɗaya suna goyon bayan yunkurin taimakawa ukraine labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dubban ɗaruruwan mutane ne ke neman mafaka bayan girgizar ƙasa da ta afku a kudancin turkiya ranar shida ga watan fabrairu da ta lalata gidaje duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu kawo muku ci gaban hirar da muka faro da ɗaya daga cikin kwamandojin farko da suka kafa kungiyar sibilin JTF wato Abba Aji Kalli da aka fi sani da Elda waɗanda suka taimakawa jami'an tsaro domin kawo ƙarshen aika-aikan 'yan ta'addar Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. To dalla A wannan mako za mu dora ne daga inda Abba Aji Elda ke mana bayani dangane da tambayar da na musa cewar a matsayinsa na ɗaya daga cikin kwamandojin farko da suka kafa kungiyar civilian JTF a jihar Borno. Ko tiyaya suke cito mutanen da 'yan ta'addan Boko Haram suka yi garkuwa da su. Shin ana biyan kuɗin fansa ne kafin a ceto su? Ana tattaunawa ne ko kwadai ana fafatawa ne kuma inda ya ci gaba da bayani inda yake cewa a daɗi lokacin da muna nan a yakin da ke karɓo su in muka shiga kam nasu muka tarwasa su wanda allah ya sa suna da dogon kwana za mu ceto su mu zo da su amma yanzu da brevid lalamuwa muke yi kuma muna amfani da su wanda suka tuba suka zo su muke amfani da suke magana da 'yan uwansu suke fitowa cikin ruwan sanyi ba ba da wani ramson ba komi to alhaji abaji idan muka duba wanda kuma suke mika miya yanzu da yawa daga cikin yan boko suna yin saranda suna mika wuya kai a tunanin ka miza za suke mika wuya ne Allah ne ya kawo karshen wannan abu da du'a'in jama'a eh, amma akwai sanadi kuma sun zo sun gane abun ba addini bane dalan su aka yi manyan su kasuwanci suke da su to yanzu da duwa'in jama'a goma da aka ya taso abubuwa Allah ya bude musu da basira sun zo sun gane suna fitowa kuma yin allah ya yadda na imani da allah insha allah rabi wala kwanan nan zaka gani abubuwan da zai kare wasu na cewa kamar sun ji ruwan wuta ne daga sojoji ne gaske magana eh wato shi akwai hanyoyin yujewa wayansu abin ba sai mun fita mun yi magana ba saboda yanayin tsoro amma gaskiyan abu ai daɗi ma suna jin wuta sun fito ne ai ba su fito ba amma a yanzu din da roƙon allah jama'a da allah ya sa allah ya bude musu fahimtar su suka gane abu cikin tafiyan yaudara ne ya fi yawa suka je to ai mun ɗauki wuka mun sa a cikin mun mun kashe kasanmu wayansu suna rayuwa da mu suke arzika kansu saboda haka me yasa ba za mu ajiye makamen mu mu fito a haɗa mu da al'umma mu zauna mai zaman lafiya ba to a yanzu da nake gaya maka suna zuwa gidana ina zuwa gidansu muna tare da su so saboda haka wannan ma shi gaba ne amma wasu suna jin tsoron cewar mutum ina boko haram ya kashe mutane ya tuba ya fito a mai da su cikin jama'a kamar zai zama akwai baya da kura ba ku gana akwai akwai process akwai hanya dabarun da za ka bi amma jama'a suna karban su yanzu ba kun karbe su ba wai cikin anguwa ka cikin gari yanzu na ga maka da gidajensu da matansu suna zana cikin gari mun karbe su yan omu ne kuma an yafi musu abin da suke ah, kai ba fi musu ah, za su suna cikin gari ba ba su suna cikin gari ba awon me gaskiya magana cewa wasu daga cikin su kamar tuban muzuru suke yi in sun fito sun gaji ne suna kala koma daji gaskiya ne to tuban muzurun in mutum zai tuban muzuru zai fito ya aiki da mu zai sa yan wasa su fito amma kuma za su tashi su taimaki gwamnati suna gwamnati ga hanya ga hanya ga hanya a yi nasara amma wanda suke wanda suke fitowa dinnan kawo yanzu ba wanda kuka samu ya taba ya taba ya kara komawa cikin daji ai ba za a taru duka a lalace ba ba za a taru duka a lalace ba ni a sani na akwai wanda suka koma daji wannan kuma me ya sa me ya faru kaga in shi abu ya faru sai ka nemi mutanen da abin ya taba su yanzu lokacin da aka fara operation safety corridor na ba da shawara don i am part of it amma da tafiya ya kai ba zan shiga nasu ba aka aje na gefe aka shige akwai mu na borno akwai iyayenmu sarakunan gargajiya a haɗa su a ɗauko mutanen civilian jtf mutanen community na cikin local government inda ai kowa ya san yaronsa sai a ɗauko yaran nan a ɗauko mutanen local government kaza a kawo ga yaran kunan su ma su faɗa damuwarsu ga abin da ya sa su suka shiga wannan abin ko kuma malamai su nuna musu da abin da yake tafiya a yi mamala a fahimci juna ka gane den me hukuma za ta yi sai hukuma ta koma wanda aka zalunta su aka tarwa samu su gari sai a zo a shiga a yi musu bayani a nuna musu mahimmancin gafitan na mutane mahimmancin karbonsu amma fa hukuma ta yi wani abu ta canja kwakwalwan wanda ah, aka aka cuce su kuma a ba nuna musu in wani wani ma rasa jarinsa a taimaka musu su masu farfado kafin nan a soko wayannan mutane to amma abin da wani yake mamaki shine yanzu a borno kamar hukuma ta fi damuwa da wanda 'yan boko haram da suka tuba fiye da mutanen da boko haram suka musu illa dan boko haram in ya ce ya tuba ya fito za a kai shi gombe wannan operation safe kwarar din ana bashi abinci mai kyau ana da sauransu amma kuma mutanen da su yan boko haram suka cutar ba mu ja ɗaukar matakai a kansu ba suna ta wahala ma wasu su ai to ba gwamnati borno take ba wani safe corridor tana tana karkashin gwamnati tarayya ne magwaji borno take eh, amma makana ga kadin yayi a ce mutumin da aka cutar yana wahala kuma wanda ya cutar kuma shi ana abin dinsa a bayani na ba na gaya maka ba hukuma ya kamata ta koma ta samo wanda aka cutar su a yi musu tallafi a faɗo da su kuma a nuna musu mahimmancin gafurtan wayannan 'yan uwanmu da aka suka fada cikin wannan eh, jarrabawa in za su komo a karbe su ai na ga maka da hali tunda kana da experience na civilian JTF kamar rashin tsaro da ake fama da shi a yankin arewa maso tsakiyar Najeriya da arewa maso yamma Sokoto Katsina Zamfara da sauransu am kana ga menene su ya kamata a ce a wannan yanayin su ma an yi domin a samu dan zaman lafiya irin da aka samu a arewa maso gabas eto eh kaga mu a Borno turi ne kai bango eh, kuma sai Allah ya bayyana da civilian JTF so saboda haka kafin nan ma a zo har wani abu zai faru din me hukuma ya kamata ya yi hukuma ya kamata ya yi adalci ya tallafa matasa allah ya barkaci mu allah ya ba mu dukiya allah ya barkaci kasan nan in shugabancin kasan nan wallahi tallahi suna da jiharmu kasarmu a zuciyarsu kuma sun tsaya ga sauran Allah wala ba za mu su cika ma wannan abin ba saboda haka su yi adalci a tallafa me talaka yake nema talaka ya samu hanya mai kyau ya samu makarantar da yaron shi zai tafi ya samu asibiti ya samu ya je ya yi nomansa ya samu hanya mai kyau da kayan shi kasuwa talaka ba shi da gwamnati to am bari ko mu duba rawan da ita uh, rundunar kawancen dakarun kasashen yankin tafkin chadi wato multinational joint tax force take takawa kamar ya kake ganin kokarin wannan runduna to alhamdulillah suna kokari sosai don yanzu ba za ka ga wani ya gudu yanzu wani aka koro shi a niger in shigo nigeria nigeria ta mai ita za ta tinkare su satun ana ma'amala a ƙarshen nan za ka gani ma sojojin niger da kansu ne ma salakon su yi wa nigeria ne na najeriya zai iya sallaka ya shiga na chad zai iya sallaka to kaga an samu fahimta kuma an samu fa'idan wannan abin tafiya aiki na tafiya sosai kamar akwai nasarar da zaka ce an samu karkashin shi wannan babban kuma da kai magana dazu general ak ibrahim ai general ak ibrahim sai dai mu ce alhamdulillah don an samu nasara sosai daɗi na ko a yanzu da yake cin kasan waje in dai abin da ya taɓa lechad ne mun tura mishi ta wata muna gani maka yana damu mu don cikin mintuna kaɗan zai kira ka sau biyar kwaso goma yaya ka bi can wajen yaya labari eh, wajen nan ya canju tsakaninsa da ta takoma da na yanzu sai dai mu ce alhamdulillah sun yi iya gwargwadon karfinsu sun yi aiki sun kuma sabauta kasansu idan muka duba ruwan da sojan ruwa suke taka a yankin na can kamar me za ka so ga an ce sun an ce kogi bai kare ba kamar wani bangare ne kake ganin ya kamata su kara ko kokari ko mai da hankali ko wani abu eh to kaga yanzu kan ruwa an share wajajen da ka san akwai abin nan kan ruwa ba a iya shiga don saboda cewa an samu a riga an yanzu suna shiga ko'ina kuma haɗin kai da suke da shi in bita ah, tsakaninsu da sojojin jirgin sama da wani inda inda in sun je ba za su iya sallake su shiga ba suna magana a jirgin ruwa ga waje kaza a jirgin sama ga waje kaza kaza nan kuma a take za a gani kai wanda suke tata command a kasa wala sai mu ci alhamdulillah in dai za mu gaya kan mu gaskiya suna iya da karfi su in sun yi za mu ce sun yi in ba su yi ba wala ba masoron za mu ce ba su yi ba wala sun yi amma kuma ai sun yi din za mu nuna duniya gashi sun don ba wanda za mu kira ni civilian ne ba amma zan dauki waya in kira airport ce waje kaza na dala jirgin tashi ko jirgin zai tashi ai duka haɗin kai din ne ni am civilian fa wannan zan kirga maka ba iyaka to sai dai mu ci alhamdulillah to abaji kallimin gode kwarai to na gode Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sai kuma ni Hassan maina kaina da na shirya na gabatar, ke sallama da ku mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. To jama'a mu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da ɗan gari. shirin da ke zaman na haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma tashar sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Shirin da ɗan gari dai shiri ne da ke bibiyar tarihin sassalar kafuwar ƙananan garuruwa a ƙasar Hausa, wanda ni Adamu Ibrahim Dabo dawakin tofa zan gabatar muku. Toma Dalla Shirin da ɗan gari dai a yau ya leƙa ne garin tattarawa mai nisan kimanin kilomita uku daga babban titin Kano zuwa Katsina. a tsakanin garin kwa da kuma garin dungurawa duka a yankin karamar hukumar ta wakin tofa garin tattara dai mai taken tattara dangi garin ba'awa usulinsa garin hausawa ne kafin daga bisani fulani suka mamaye garin kamar yadda sarkin fulani kuma dagacin garin ya shaida min to sunana injiniya ala abdullahi kuma ne sarkin fulani tattarawa wato dagajin wannan gari na tattarawa da ke cikin karamar hukumar dajin tofa jihar kano wannan gari ya samo asali ne tun daga hausawan da suka kafa wasu nan garuruwa da suka hada hada kano da su gaya da kusan lokaci guda ita ma wannan gari na tattarawa aka kamata. gabanin jihadin shehu usmanu da kamar shekara kusan ɗari su kakanninmu fulani da suka zo wannan gari na tattarawa ta wanda ake musu lakabi da ba'awa daga kasar adama ta yanzu a lokacin ana ce mata fomina ko yola akwai shi kakanmu ana ce masa ardo aliyu abi abi ya fara tasowa ya zo ya zauna a wannan gari na tattarawa kimanin alif ɗari bakwai da yan kai kaɗan wanda ba su kai ashirin ba mm. kaga gabanin haihuwar shehu usmanu ma kenan domin da shi da ɗansa jara duk sarakunan hatsa ne suka ba su wannan sarauta kafin ma bayyana shehu kenan kafin ma bayyana jihadi to daga baya kuma ɗan uwansa ahmadu jan dauro to shi ma ya zo ya joinin ɗin ɗan uwansa a wannan gari na tattarawa akwai ɗansa da ya haifa ana ce masa liman malam yati wanda bayan rasuwarsa shine ya gaje shi shine limamin tattarawa shi kuma da aliyu abi abi da ya rasu ɗansa adamu jara ya gaje shi shine harko adamu jara to suna nan da 'ya'yansu da zayyarsu da dabbobinsu da bayansu duka a wannan gari har lokacin da shi malam liman ya ti ya sha'awar da ya gurgusa ya je nan gaban gabas da bici ɗin akwai wani gari da ake cewa yola nan kwayansu yana nan sai tashi ya koma nan da 'ya'yansa akwai malam jibir da malam goshi to su waɗannan malam jibir da malam goshi su ne waɗanda suka gaji shi liman yati a rasuwarsa to lokacin da al'amarin jihadi ya bayyana ana kira ga zuwa sokoto jihadi lokacin da aka zo akwai malam ɗan zabuwa wanda da shi ne duk babban malaminsu shi kuma allah ya masa rasuwa gabanin kiran jihadin to nan dai aka zo aka haɗu a nan yaulan nan akan za a tafi wajen jihadi zuwa ga shehu usmanu daga nan sai suka zo tattara wajen arɗo adamu yara hmm. dan cewa sun san girma ya kama shi shi ba zai iya zuwa ba ya ba su ɗansa wanda daga bashi ya zama sarkin fulani lokacin fulani wato Isiaku. fagen fulani shi da shi aka yi wannan tafiya ta jihadi saboda tarihin fulani ba zai cika ba ba kasa garin tattarawa a ciki ba a kano haka ma kuma tarihin haɗin sarkin fulani ka yi batun yola ka ce kamar wajen kasar bici ina kuma yola ta cikin birnin kano yawa yola ta cikin birnin kano da shi malam jibir da malam goshi su ne waɗanda suka kafa yola ta cikin birnin kano bayan tabbatar jihadi amma kamar yadda ka sani mu ila na kano yawala ta cikin birni kamar alamin mu ce amma ilawan suna nan sun bazu cikin kasar kano gaba daya to bari mu kalli wannan gari na tattarawa wannan masarauta ta haka shi wannan suna tattarawa daga ina aka same shi ne to mu abinda kakanninmu suke gaya mana dama ana ce mata tattara dangi wato kamar wasu cikin kabila ne na hausawa danginsu suka taru a wurin suka haɗa gari tun fil to daga baya sai aka zo ne mata lakabi da tattara dangi garin ba'awa na to yanzu eh, musamman garin tattarawa kamar waɗannan ƙabilu da waɗannan ƙabilu ne za a iya cewa suka haɗu suka tattara yanzu haka a garin in ban da mu fulani sai bare-bare korar rabe da suka shigo mana sai kuma waɗanda za a iya cewa lokacin da aka yi ta yaƙe-yaƙe tsakaninmu da magarawa waɗanda mu suka samu a ribatar yaƙi to su ne za a iya cewa domin su waɗannan hausawa na asaliyan da suka kafa garin tattarawa bayan tabbatar jihadi da kafo jihadi kasan da yawa sun ta yin hijira suna barin garuruwansu to mu ma namu sun bar garin tattarawa suka je suka kafa wani gari a can kasar garko yanzu a ce dal wanda da ana ce mata tattarawa dal wato sabuwar tattarawa sabuwa dal ne asalin amma yanzu dal kawai ake cewa ko yanzu garin tattara zan nuna maka irin su wurin jima dinsu ba ba ba ba dinsu mm. da kufayansu na to kamar wacce sana'a a ko wani abu garin tattarawa ya fice ya dar masa'a da za a iya bayyana a duniya. eh to sana'o'in da suka fice a tattarawa a kusanta ce ta wajen huji na fulani saboda fulani daga ko ina suna zuwa suna sauka a tattarawa yanzu kuma abin da aka ban mana shine dai kiwon da noma to mu dan kuma baya kaɗan maganar sarautar nan ta tattarawa ta sarkin fulani za a iya kiyasta kamar sarkin fulani nawa ne suka mulki tattarawa ya zuwa kanka kaga arda abu abi arda adamu jara sarkin fulani isyaku sarkin fulani umaru sarkin fulani ibrahim sarkin fulani abubakar sarkin fulani muhammadu babba sarkin fulani adamu sarkin fulani abdullahi mai kano sai ni kaina to ina ga goma ne ko sha daya sarkin fulani kowane gari yana alfahari da irin mashahuran mutanensa kamar me za ku iya buga kirji ku faɗi irin shahararrun mutanenku to na farko kaga kakanmu sarkin fulani adamu kusan dai a nan kasar dakin tawa su ne na farko da suka fara ilimin boko shi da su Allah ji kansu duka madakin Kano Bello da ajin su daya. Sannan ya yi headmaster shi ya buɗe firamare ta ringin ya koyar a shahuci su malamin Kano duk ɗalibansa ne a shahuci. Sa'an kuma muka zo muka sake samun mashahurin tsohon marigayi mataimakin gwamna injiniya magaji Abdullahi wanda yake dan uwa ne gare ni yana ne. To waɗannan muna da su mashahurai sannan kuma a da can kafin zuwan bokon daga baturan muna da attajirai ko garban bici da kake ji din nan kufayen na nan a cikin tattarawa daga tattarawa suka tashi suka taubici. to bari mu kalli abin da ya shafi ci gaba na zamani me za a iya don ganin ci gaban zamani na tattarawa a halin yanzu da ci gaba dai za mu ce mun gode Allah da asaliyan tattarawa zango ne na matafiya wanda za shiga kasar da magaran da wanda za su tafi na sakkwato duka da aka zo zuwan bature aka yi titin mota sai aka bi ta kwa to wannan shi mai da mulungu baya to amma ci gaban da muka samu alhamdulillahi muna daga cikin garuruwa na farko in za ka irga guda uku a ƙasar dagin tufa da muka fara samun ainihin hanya da ruwan sha sannan kuma muka samu wutar lantarki daga baya to sai kuma asibitin kwana da muke da shi mm. sai makaranta da makarantu na firamare da sakandare to wannan zamu iya cewa shine abin da aka kawo mana ci gaba na zamani a gwamnatance kenan haka tarihin kafuwar garin tattarawa kenan da ke yankin karamar hukumar dawakin tofa a jihar kano wanda sarkin fulani kuma dagacin garin injiniya ali abdullahi mai kano ya shaida min To ma mu a madadin hukumar gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya. kuma sashen Hausa na tashar muryar Amurka da ke birnin Washington DC da suka haɗa gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na da ɗan gari. Ni Adamu Ibrahim Dabo dawakin tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya. madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc kan mitoci 1725 da kuma 60 Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye shiryen mu. bambanci da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Najeriya, ɗan uwa Najeriya, a ko'ina Najeriya, mu zauna lafiya Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Mu yayi, mu bar da bambanci, Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da ba da umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.